Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Juma'a babbar rana goma ga watan Janairu shekarar 2020 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar ta VOA Africa zango da da biyu biyar ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalar da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da safiya, Baba Yakubu makeri ne tare da Sarfil Hashim Gumel za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai. to jiya alhamis majalisar wakilan amurka ta amince da wani ƙudiri wanda ke bukatar shugaban ƙasa donald trump ya nemi izinin majalisa kafin ya sake ɗaukar wani matakin soja akan iran haka kuma shugaban amurka donald trump ya fito yana nuna alamun cewa mai yiwuwa ne iran ce ta harbo jirgin ƙasar ukraine bisa kuskure dubban masu zanga-zanga ne suka hau kan tituna ƙasar faransa jiya alhamis a ci gaba da boran da ake yi kan wani sabon tsarin fanshu To bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar an kai wani harin ta'addanci a kan sojojin jamhuriyar Nijar a yankin Tilibiri da ke kusa da iyakar kasar da kasar Mali. Sakamakon hucin gadi ya nuna cewa sojojin Nijar 25 ne suka rasa rayukansu shidda kuma suka ji rauni a sakamakon wannan harin. Rundunar 'yan sandan jihar Filato ta tabbatar da mutuwar mutane goma sha biyu a wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a ƙauyen Kumbel. To ko shin jami'an tsaro sun kai ɗauki a wurin? Eh to na gwamnati ba musamman in dai sojoji ne ba mu sa zuciya ga sojoji. Mun fi ba da zuciya akan 'yan sanda don mu ba mu da tabbaci akan sojoji yanzu ba mu yarda da su ba. Hauwa Umar za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki wanda a yau zai yi magana ne akan cutar osa ko kuma gyambon ciki da Hausa. Amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Jiya Alhamis Majalisar Wakilan Amurka ta amince da wani ƙuduri wanda ke buƙatar shugaban ƙasa Donald Trump ya nemi izinin majalisa kafin ya sake ɗaukar wani matakin soja a kan Iran. Sakamakon ƙuri'a da aka kaɗa jiyan, 'yan majalisu 224 sun amince wasu kuma 194 ba su amince ba inda wasu 'yan jam'iyyar republican suka bi democrat masu rinjaye domin samar da dokar wannan kuduri dai martani ne ga auna tare da kashe babban jami'in sojin iran kasim suleimani da yawa daga cikin 'yan democrat da wasu 'yan republican sun ce ba su gamsu da bayanan da gwamnati ta ba su ba kan dalilin da ya sa suka kashe suleimani da kuma takamaiman lokacin da suka yi mai magana da yawon fadar white house hogan gidley ya kira kudirin da cewa babu gaskiya cikinsa kuma abin haushi ne wasu na kusa da trump a majalisar wakilai sun ce wannan doka ba ta da ma'ana kuma hakan ba zai takaita ikon da kundin tsarin mulki ya baiwa shugaban kasar ba a ɗaya bangaren kuma shugaban amurka donald trump ya fito yana nuna alamun cewa mai yiwa irance ta harbo jirgin ƙasar ukraine bisa kuskure za ta yi wani ne ya yi kuskure a ɗaya ɓangaren a cewar trump ya ci gaba da cewa wasu mutane na cewa jirgin ya samu matsalar inji ne amma ana shi ganin wannan ba ma bin tambaya ba ne hukumomin iran sun yi kirarin cewa injin jirgin kira boeing 737-800 ya samu matsala dukkan fasinjojin da ke cikin jirgin da ke kan hanyarsu zuwa birnin cave sun rasa rayukansu ciki har da 'yan kasar Kanada 63. Amma wasu majoyin gwamnati sun faɗa murya Amurka cewa jami'an Amurka sun duba bayanai da hotunan tauraron ɗan Adam abin da ya ba su tabbacin cewa wani mukami mai linzami kiran rasha ne ya harbo jirgin bisa kuskure jim kaɗan bayan da ya tashi daga tehran wani jami'in amurka ya tabbatarwa da murya amurka cewa yana da tabbacin iran ce ta harbo jirgin Babban kwamandan dakarun Amurka Afirka Africom ya bayar da umarnin kaddamar da bincike kan harin da kungiyar Alshabab ta kai wannan makon wanda ya kashe Amurka uku ta hanyar aikawa da manyan jami'ansa biyu zuwa gabar teku ta Mandabe da ke kasar Kenya. A cewar kwamandan rundunar Africom General Stephen Townsend ina buƙatar samun gaskiyar abin da ya faru kuma ina son ji daga bakin dakarun domin tabbatar da cewa suna da duk abin da suke bukata domin gudanar da aikinsu wasu jami'an ma'aikatar tsaron amurka uku ciki har da wani soja ne aka kashe a ranar lahadi lokacin da mayakan kungiyar alshabab da ba su wuce ashirin ba suka kai musu hari a sansanin mandabe wanda dakarun yaƙi da ta'addanci na kenya da amurka ke amfani da shi dakarun sojin kenya da amurka sun mai da martanin harin ta hanyar amfani da ƙananan makamai har na tsawon sa'a guda a cewar jami'an rundunar africom a wata sanarwa ma'aikatar tsaron kenya ta ce an kashe maharan biyar to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Dabban masu zanga-zanga ne suka hau tituna a ƙasar Faransa jiya Alhamis a ci gaba da boran da ake yi kan wani sabon tsarin fanshu, inda har ya zuwa yanzu gwamnati da ƙungiyar ƙwadago suka kasa cimma matsaya. Masu zanga-zanga sun cika dandalin Palace de la Republic da ke birnin Paris, gabannin gangamin da za a yi suna ɗaga kwalaye tare da sauraron kiɗe-kiɗe. An kiyasta wannan zanga-zangar ita ce mafi girma tun lokacin da aka fara yajin aiki sama da wata guda. Um, Mun zo nan ne saboda ƙasa baki ɗaya ba ta goyon bayan sabon tsarin fanshon. Wannan shi ne yajin aiki mafi tsawo tun 1968. Gwamnati da yana shirin sake tsarin karɓar fansho ta hanyar ƙara shekarun ritaya ya kai shekaru 64. A jawabinsa na Sabo shekara shugaban ƙasa Emmanuel Macron ya yi kira da a samar da matsaya cikin gaggawa da za ta kawo ƙarshen ja'in jar da ke tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin ƙwadago. amma har yanzu shiru kake ji. Daga ƙarshe gwamnatin ƙasar Libya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke marawa baya ta yi maraba da kiran da Rasha da Turkiyya suka yi na samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a yakin basasar da ake yi a ƙasar. gwamnatin libya da firaminista fayez sarraj ke jagoranta ta fitar da wata sanarwa ranar laraba da ke bayyana goyon bayan ta ga duk wani kira da zai kai ga samar da sulhun siyasa da kuma kawo ƙarshen yakin kiraye-kirayen a dakatar da yakin na zuwa ne daga shugabannin kasashen turai shugaban ƙasar turkiyya recep tayyip erdogan da takwaransa na rasha vladimir putin sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa bayan da suka gana a birnin istanbul suna kiran da tsagaita wuta a faɗin da ake yi tsakanin dakarun gwamnatin sarraj da dakarun da ke biyayya ga janar khalifa hiftar ranar goma sha biyu ga watan janairu yanzu haka ne shugabanni biyu ne ke gudanar da libya ɗaya na iko da gabashi ɗaya kuma na iko da yammacin ƙasar. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc madalla wani harin ta'addanci da aka kai wa wani barikin sojojin niger da ke kauyen sinigoda kan iyakar kasar da mali a cikin yankin tilibiri ya yi sanadiyar hallaka sojojin kasar da kuma 'yan ta'adda da dama ga wakilinmu yusuf abdullahi daga birnin yamai da karin bayani a cikin wannan rahoto an dai kai wannan harin ne a jiya alhamis a wajajen karfe ɗaya na rana a barikin sojojin nijar da ke ƙauyen singodor a gabda iyaka da kasar mali na tsawon kilomita goma sha biyar maharan dai sun yi amfani da motoci da baburra da dama wajen kai wannan harin tuni dai gwamnatin nijar ta tabbatar da kai wannan harin a wata sanarwa da kakakin ma'aikatan minisan tsaron kasar kanar suleiman gazibo ya karanta sanarwa ta ce martanin da sojojin nijar tare da gudunmuwar sojojin sama na nijar da kuma na abokanan hulɗa suka mayar ya ba da damar fatattakar makiya wasu kuma su karamta a nakare. Wannan harin dai ya yi sanadiyar rasa rayuka da dama a ɓangarorin biyu kamar yadda sanarwar ta gwamnatin Nijar ta ci gaba da cewa Sakamakon hucin gadi ya nuna cewa sojojin Nijar 25 ne suka rasa rayukansu shidda kuma suka ji rauni a sakamakon wannan harin. A bangaren makiya kuma 63 ne aka halaka tare da kokoni babura da dama. Sanarwar ta gwamnatin Nijar ta ci gaba da cewa ana ci gaba da farautar sauran 'yan ta'addan

shan shiya an yi dauki ba daɗi mazan fama sun sha maya sai mun manta batun yanzu ta su ta huce sai dai ta asiya sai ku biyo ni da batun ku yo nazarin zan ba ku labarin mazan fama ga maza adawa sai yusuf abdullahi wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne sun kai hari a kan ƙauyen kumbal a jihar filato kana sai nasarar kashe mutane goma sha biyu tare da jikata wasu da dama Ga dai Zainab Babaji da karin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana. Rundunar 'yan sandan jihar Plateau ta tabbatar da mutuwar wasu mutane goma sha biyu a ƙauyen Kulben da ke gundumar Kwambon a karamar hukumar Mango a nan jihar Plateau. Mai magana da yawun hukumar 'yan sandan jihar Plateau DSP Matthias Tiopiev ya ce wasu mahara ne suka farma ƙauyen. Kakakin rundunar 'yan sandan ya ce waɗansu ɗauke da bindigogi da ake zata. rahoton makiyaya ne suka kai hari a ƙauyen Kulben inda wani mai suna Clenchin Yusuf da wasu mutane goma sha ɗaya suka rasa ransu yayin da mutum guda ke jinya a asibiti. Jami'in 'yan sandan ya ce suna kan bincike don gano waɗanda suka aikata kisan. A cewar Irmiya datin, lamarin ya auku ne da misalin karfe takwas da rabi zuwa tara na dare. A wannan harin da aka kawo an kashe mutum goma sha hudu. Yanzu wani yanayi ake ciki. A kulben yanzu haka mutane suna kan gudu suna ɗiba kayayyakinsu suna barin garin. Muna ce su sayar ba za su iya sayar ba domin ba wani cikakin saro domin su. Eh, mutane kam suna cikin tashi hankali kuma suna kan gudu. Amma akwai jami'an tsaro yanzu haka wurin? Eh to na gwamnati ba musamman in dai sojoji ne ba mu sa zuciya ga sojoji mun fi ba da zuciya akan yan sanda don mu ba mu da tabbaci akan sojoji yanzu ba mu yarda da su ba me kake ganin kamar al'umman wannan yanki suke bukata abin da ake bukata yanzu shine cikakken yan sanda na biyu gwamnati ta sani cewa tana mulki akan mutane ne sai abu ya faru tukuna su ce wai an tura jami'an tsoro muna so in kana shugabanci ka zauna inda aka ijiye ka domin ka ji kukan mutane ka ba su taimako kamar yadda ake bukata A bangare guda kuwa tsohon sakataren kungiyar Miyatti Allah a jihar Plateau Abdullahi Ardo ya shaida min abin da ya sani game da lamarin. Abin da na sani Zainab shine an kira ni cewa shanu sai barna a kamfan dankali an zo an tracing su da safe inda suka kwana kuma an samu masu shanu an bi an kama yaran da suka yi barnan gonan dankali. Mutane suka tashi su gaskiya a tsaga shanu na wayanda suke fita ni fa ina gaya maka labarin da aka kira mu aka gaya mani ke a gari yawan dabbobin suna ta fita to sai aka tare su a wannan wurin aikar masu duka sai aka wayi gari da wannan attack an kawo attack da dare a wannan kauye akwai ma dan uwana da yake zama a wurin tsohon nan ya tsufa ya ji cewa ga abin da ya faru ya dero amfanin gari ya je ya zo nan kun ganin inda yaron shi yake yana zuwa ya kusa da wurin sai ya hangi kawai ya ga gidan yaron shi yana cin wuta ya ga ana ta gudu to wai zai juya a sai a wurin yaron shi ya riga an kama shi shi ma an bubbuga kan kaje shi a gidan ni zohon ya juya wai zai tafi aka tare shi ni ma aka kaje shi a na taimaki ga wanda suka yi zahiri na to na kama su su ne suka yi amma fitinan yadda ta taso har ta zo ta kai nan min shine na maki bayani gaskiya muna bakin ciki da wannan kuma muna roƙon kowa ya yi hakuri a kai zuciya nesa a tura zamensa samu a dukkan wuraren da Gwamnan jihar Plateau Simon lalon ta bakin daraktansa da ke hulɗa da manema labarai Makut Masham a wata sanarwa da ya aike wa 'yan jarida ya bayyana harin a matsayin komo baya kan zaman lafiyar da ke dawowa a jihar. Sanarwar ta jaddada cewa a shirye gwamnati take ta ɗauki tsauraran matakan ladabtarwa kan duk wadda ta samu da laifin kai hari ko ingiza wani ya kai hari akan wasu al'umma. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.

To madalla a gaida Zainab Babaji a shirinmu na hantsi kuma za ku ji cewa. Musamman da yake ci mana tuwa ƙwarya shine ne maganan albashi na dubu talatin mafi ƙanƙanci da shugaban ƙasa to madalla sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken labarin. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan ulcer ko kuma Gyambon ciki kamar yadda Hausawa ke kiran cutar. Cutar ulcer ko Gyambon ciki cuta ce da ke haddasa raɗaɗi wanda yake zuwa yana ɗaukewa haka kuma cutar tana da hanyoyi da dama da take bayyana a cikin ɗan adam. Tare da ni gani a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar ulcer ko kuma gyamban ciki kamar yadda Hausawa ke kiran cutar. Gyamban ciki wanda a likitance ake kiran shi peptic ulcer wani ciwo ne wanda yake kawo ciwo a ciki da tsakiyar kirji a mafi yawancin lokaci kuma ciwo ne wanda yakan ya zama mai raɗaɗin gaske kuma yakan ya zuwa ya dawo. To likita me ke kawo cutar? Akwai abubuwa da dama da suke da alaka ko suke kawo yamban ciki. A a akan tunanin cewar rashin cin abinci da abinci mai yaji da kuma halin idan mutum ya shiga cikin wani matsatsi abin da a turanci ake cewa stress da shan magunguna sukan kawo wannan wannan alsa kuma haka ne to amma bayan 1982 a sai aka gano kuma wata kwaya cuta wadda ake kira helicobacter pylori wata nau'in kwaya cuta ce daga dangin bacteria wanda kusan kashi uku daga cikin hudu na al'ummar duniya suna dauke da ita a cikin tumbinsu ko 'yan hanjinsu kuma mafi yawancin mutane da suke samun alsa ana alakanta ta da wannan cuta likita ita wannan bacteria bacteria ko kuma nau'i na kwayar cuta a me ake samun ta duk da dai kayan bayanin cewa kowa yana da shi a cikin tumbin ciki amma banda wadda take cikin cikin akwai wadda ake samu ta waje a ba kowa ba kashi uku daga cikin ɗari na al'ummar duniya kuma waɗanda suke da matsala da tsaftataccen ruwan sha ko kuma ta kayan marmari kayan lambu ko na abinci wato abu ne da ake iya shan shi ko a ruwa ko a abinci ko kuma amfani da koda su cokali wanda ba a wanke wanke ba da sauransu za a iya ɗaukar wannan kwayar cuta za ta kuma shiga mafi yawancin masu ita ɗin ba lallai su samu ciwon alsa ba kuma tana iya zama shekaru da dama a jikin mutum kafin a samu matsala amma kuma da yawa sukan samu alsa saboda dalilanta sai kuma waɗancan abubuwa da na zayyana na baya rashin cin abinci saboda idan ba a ci abinci ba a cikin tumbin nan akwai acid wanda zai iya kawo matsala abinci mai yaji wanda shi akan kan shi zalla ba lallai ya kawo alsa ba amma idan ya kasance akwai waɗancan hadarurruka na waccan kwayar cuta da kuma yawan acid ga rashin cin abinci zai iya kawo alsa masu shan giya ko kuma sigari su ma suna daga cikin masu hatsarin kamuwa da wannan ciwo na alsa saboda cikin tumbin nan ko bangaren yan hanjin nan ana iya samun wani ɗan rauni ne wanda zai taba wannan wuri sai ya zama gyambo a kira shi alsa ɗin. menene alamomin cutar gyambon ciki ko alsa to mafi yawanci alamar shine ciwo tun ya ji ciwon ko tsakiya tsakiyar cikin shi ko dan sama ƙasa da kirji ko kuma tsakiyar kirjin daga ƙasa sai kasance zafi ne kamar ka sha zafin ruwa ko kuma ka ji dum haka wani lokacin ka ci abinci ka ji kamar yaƙi ya wuce cikin ya kumbura a rinka yin gyatsa haka shine mafi yawancin alamun wannan alsa idan ta ci sosai ta kawo matsala to wannan yana iya canzawa saboda idan ta ci tana iya sa mutum ya zubar da jini a cikin yan hanjin nan sai ya zama bayan gidan shi ya yi baki wani lokacin ya zama kamar kwalta saboda jinin da yake zuba a cikin bayan cikin idan ta matsa sosai wasu a lokacin da ta tashi din takan iya kawo amai kaga mutum na girgima saboda ciwo din saboda ka tana iya zuwa ta hanyoyi da dama shin cutar ulcer nan kala kala ce ko kuma kala ɗaya ce saboda wani lokacin zaka ji mutane sukan yi bayani yadda suke samun ciwon a wurare daban-daban kamar kai ma yadda ka faɗa wani lokaci a tsakiyar kirji wani lokaci ta ciki da makamancin haka. To ulcer nan za ta iya kasancewa a jikin makogwaro ko kuma a cikin tumbin wanda ake kira gastric ulcer ko kuma ƙasa farko-farkon 'yan hanji wanda ake kira duodenal ulcer. Amma yanayin ciwon zai iya zama kusan iri ɗaya ne sai idan a wurin bincike ne shine za a gane cewa ga daidai inda ulcer din nan take shine har a gane a ce ga wace iri ce amma yanayin yadda za ta zo din ba lallai mutum ya gane bambancin ba amma idan an tashi bincike bincike a nan ne ake iya bambanta ta su wane ne a cikin al'umma suka fi barazanar kamuwa da wannan cutar ah, na daidai waɗanda suke shan sigari ko giya wanda suke zama ba sa cin abinci a kan lokaci da waɗanda suke cin abincin mai zafi wanda suke shaye-shayen magunguna musamman magungunan da ake amfani da su don kashe ciwon jiki abin da ake cewa non steroidal anti-inflammatory drugs irin su abin da ake cewa ibuprofen yakan iya zuwa da sunaye da dama da duk dangin waɗannan da aspirin da duk dangin su iri ɗaya ne duk wannan za su iya kawo ulcer waɗannan mutane da kuma wanda suka ke da ɗauke da wannan ƙwayar cuta ta H pylori waɗannan su ne wanda suke da mafi hatsarin kamuwa daga cutar ulcer cutar ulcer na daga cikin cututtukan da ake iya gado a'a ba a gadon ta amma akwai wasu cututtuka wanda misali za a iya alakanta su da gado amma ba gado ba ne alsa ba ta daga cikin waɗanda ake gada amma idan ya kasance misali a ce yanayin yadda ake cin abinci a gidan kowa ba zai ci abinci a kan lokaci ba kuma irin abinci ɗaya ake akan iya samu mutane da dama su zo da alamun cutar amma ba lalle yana nufin gado ba wannan ba gado ba ne yanayin rayuwa ne kawai ya kasance iri ɗaya idan mutum na fama da cutar ulcer me ke ta da ita to abubuwa da dama suke ta da ita yunwa ko abinci mai yaji ko mai zafi ko mai tsami ko lemun gas ko abinci mai maiko duk za su iya tada ita magunguna kamar irin su ibuprofen da muka yi magana su aspirin irin su steroid abin da ake ce prednisolone da duk dangin shi duk waɗannan za su iya tada wannan ciwo sannan magunguna da dama akwai takarda da ake sawa za su yi bayani cewar zai iya tayar da ciwon nan idan mutum yana da cutar alsa to da buƙatar kada ya ci abinci mai tsananin zafi ah, sannan abu mai maiko da yawa saboda maikon nan zai iya tada alsan nan abinci mai yaji shi ma zai guje shi abin kamar lemo mai gas duk wanda zaka girgiza ka ga iska ta tashi dole a kauce masa magunguna ko na gida ko na bature shan su barkatai za su iya tada ciwon ulcer na saboda haka akwai abubuwa da dama da ya kamata a kiyaye kamar idan mutum ya kamu da cutar kuma ya zo asibiti an tabbatar an yi gwajin da ake yi an tabbatar masa da cewa yana fama da ɗaya daga cikin nau'i na gyamban ciki ko ulcer shin idan idan ya ɗauki matakan da ya kamata yakan zo ya warke? Eh, idan aka ɗauki matakan da ya kamata za a warke insha Allah rabi. Za a kula da yanayin abinci da yanayin abubuwan da za a guda kuma a sha magani a kan lokaci insha Allah za a rabu da cutar nan. Akwai cututtuka da dama wanda kuma za a ɗauka alsa ne ba lallai alsa ba ne. Ah, amfanin zuwa asibitin ne musamman duk ciwukan za su iya zama iri ɗaya amma ciwon cikin ne kuma da zafin da sauran sauransu amma sai an je asibiti sai a ce ma ba alsa ba ne ana iya cewa gastritis ne wani alamu ne bai kai matsayin alsa ba amma in an bashi zai iya zama alsa ana iya cewa acid din ne yake koma cikin makogaro abinda ake cewa reflux of esophagitis zai iya yiwa a ce bile ne wani wannan koren abu da ke fitowa daga madaciya yana iya dawowa ya dawo cikin tumbi kuma shi ma zai iya kawo ciwo abinda ake cewa bile reflux bukatar idan an je asibiti kenan za a iya bambanta waɗannan matsaloli kuma za a ɗauki matakin da ya kamata na magani za kuma a ba mutum shawarwarin da ya kamata yi saboda haka ba duk ciwon ne da ya kama da alsa ɗin ba ya kasance lallai alsa ne akwai wasu cututtukan ma wanda ba su shafi tumbi da yan hanji ba amma za su iya zuwa da ciwon nan da za a iya ɗauka alsa ne misali a ce akwai wani sashen jiki da ake cewa pancreas za a iya samun abin da a turanci ake cewa pancreatitis zai iya kama da alsa amma ba alsa ba ne ita kanta maɗaciya don aka samu wani ciwon ciwo da ake cewa ita wato maɗaciyar ta kumbura ta ciwo abinda ake cewa cholecystitis zai iya yin zafi da ciwon da za a iya ganin kamar alamar alsa ne amma ba lalle alsa ba saboda haka akwai cututtuka da dama wanda za su iya kama da alsa amma ba alsa ba ne amfanin zuwa asibiti kenan saboda a tantance saboda magungunan su kuma zai zama daban shin wace shawara za ka ba wa mutane musamman ma akwai mutanen da ba su son cin abinci da kuma mutanen da suke yin azumi haka wace shawara za ka ba su domin gujewa kamuwa da wannan cutar idan kuma suna da ita irin matakan da za su ɗauka. To idan kana da cutar nan da bukatar ka je a tabbatar da cutar nan a maganin ta yadda za ka yi azumin ka cikin kwanciyar hankali. Zai iya yiwuwa ka ɗauka kana da ita amma in ka je asibitin ba lalle a ce ita ba ce. Kuma idan dai za ka yi azumin ka yadda ya kamata na ɗauka ka yi sahur din ka kai buɗe bakin ka kuma ka ci abin da ya kamata ka ci ka guji abin da ya kamata ka guda to wannan ba zai hana ka yin azumi ba insha'Allah. Ta masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. da talawar Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ni ke mana fatan za mu bi shawarwarin da likita ya bamu mu huta lafiya. To madalla yanzu kuma gasar filo Hashim Gumal ya dawo mana da labarai a takaice. alhamis majalisar wakilan amurka ta amince da wani kuduri wanda ke buƙatar shugaban ƙasa donald trump ya nemi izinin majalisa kafin ya sake ɗaukar wani matakin soja akan iran sakamakon kuri'a da aka kaɗa jiyan 'yan majalisu 224 sun amince wasu kuma 194 ba su amince ba inda wasu 'yan jam'iyyar republican suka bi democrat masu rinjaye domin samar da dokar a ɗaya bangaren kuma shugaban amurka donald trump ya fito yana nuna alamun cewa mai yiwa iran ce ta harbo jirgin ƙasar ukraine bisa kuskure za ta yi wani ne ya yi kuskure a ɗaya bangaren a cewar trump ya ci gaba da cewa wasu mutane na cewa jirgin ya samu matsalar inji ne amma ana shi ganin wannan ba ma bin tambaya ba ne babban kwamandan dakarun amurka afirka africom ya bayar da umarnin kaddamar da bincike kan harin da kungiyar alshabab ta kai wannan makon wanda ya kashe amurka uku ta hanyar aikawa da manyan jami'ansa biyu zuwa gabar teku ta mandabe da ke kasar kenya a cewar kwamandan rundunar africom general stephen townsend ina buƙatar samun gaskiyar abin da ya faru kuma ina son ji daga bakin dakarun domin tabbatar da cewa suna da duk abin da suke bukata domin gudanar da aikinsu dabban masu zanga-zanga ne suka hau tituna a ƙasar faransa jiya alhamis a ci gaba da boran da ake yi kan wani sabon tsarin fanshu inda har ya zuwa yanzu gwamnati da ƙungiyar kwadago suka kasa cimma matsaya masu zanga-zanga sun cika dandalin palace de la republique da ke birnin paris gabanin gangamin da za a yi suna daga kwalaye tare da sauraron kiɗe-kiɗe da wannan ne kuma muka kawo karshen shirye shiryen mu na wannan safiyar sai an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wasu sabbin labarai rahotanni da shirye-shirye da kuma sakonni da kuka aiko mana amma kafin mu sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga iyalan gidan liman ciroma a birnin kumasi na rasuwa alhaji murtala imam da kuma alhaji baban yara da duka jinsu suka rasu a makon da ya gabata allah ji kansu da rahama ya ba iyalai haƙurin rashi musamman hajiya abu matan baban yara yanzu amadadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka musamman sarfila hashim gubel da ya taimaka muka gabatar da wannan shirin sai wanda ya shirya ya bada umarni malam sidi da kuma injiniyanmu na wannan safiyar baba ya ku makiri ne daga nan washington nake sallama da ku sai an jima salamu alaikum